To bayan ya kawo ka inda za ka saka lambar wayarka, ka saka lambar ka kamar haka sai ka danna continue. Ehen, za a turo maka OTP ta wannan lambar da ka saka. Kai tsaye za su faɗo idan yana cikin wayarka. Gashi nan ya fado ma yi kwafi ban san cewa ma automatically ba. saboda haka sai ka danna I agree, sai ka danna continue. Za ka ga sunanka da kai register da shi continue again. To zai buɗe maka, zai nuna maka balance ɗinka. Gashi nan. abin da nake da shi, ina da wani MB kaza kaza can gashi nan sai ka danna OK. Sakamakon wannan shine lokaci na farko da aka taba budewa da wannan line. In ka taba budewa ba lalle wannan offer ina tunanin za ta yi maka gashi nan congratulation kaza kaza kaza na ci a 50 gigabyte sai in danna claim it right now. Sabida haka gashi nan <laughs> congratulation na ci gashi nan ga message can ya fado a na yi activating din 50 gigabyte sabida haka zan danna ne zan yi back zan kai ku inda za ku ga inda balance ɗina yake. Wannan baya wani daɗewa magana gaskiya. Ah, ina tunanin kwana biyu yake ne ko kwana uku ah, sai yi wannan. Bari in ƙara refreshin ɗin mu gani. Mu je go back mu gani. Aha back. In yi scrolling mu gani, mu gani, mu gani dai. Har yanzu dai balance ɗina suke nuna mun. Ba su nuna mun bonus ba. yau wato ga bonus nan ya faɗo. Bonus ya haɗu, ya faɗo. Ga ga ga ga adadin abin da nake da shi nan kuma ga bonus ɗina sabida haka mu je next next again aha yauwa mu je dai to ga abin da nake da shi nan bonus 50 gigabyte za ta yi expire ga ranar da za ta yi expire nan 21 September 21 September kaga a daren yau kenan za ta ƙare sabida haka ba wani daɗewa ba ne sai ka sai ka tsara lokacin da za ka yi claiming idan ka sa kowane lokaci to fa kai tsaye zaka je kana ji kana gani ta expire saboda haka sai ka sata da sassafe kaga zuwa rana duk wani abu da zaka ɗauko a ka gama daukowa saboda haka kai subscribing din YouTube channel ɗin nan idan kai subscribing Allah yadda zan ji daɗi kuma in kana da tambaya ka tambaye ni a comment section a comment section ko ka ji daɗin bidiyon ko ma baka ji daɗin sa ba dai ka gaya mu a comment section shine zan ji daɗin ƙirƙirar wani bidiyon gobe insha Allah nagode sai anjima